inda an sani da tuntuna an guje ba a yi ba. It's 2018. Yet another year of Kashiwa. Abnur Entertainment presents. Auren kaddara. Hajiya, Hajiya, da gaske ne, da gaske ne Isham ya mutu. An kashe mu mai An raba Isham da duniya. wannan wace iriyar mata ce wannan wace iriyar mutum ce idan har al'umma da manyanmu ba za su daina satar kuɗin talakawa suna biya wa 'ya'yansu karatu suna barin talaka da yunwa ba yanzu aka fara idan har neman auren mu hausawa zai sauya daga yadda ake barin kuɗi ana nuna tsiraici da aure saboda duniya ba yanzu aka fara idan mata ba a ba su tarbiyya mai kyau ba yanzu aka fara idan har manya da talakawan ba za su koma kan tafarkin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu aka fara idan har matanmu ba su yarda da cewa ƙarin aure umarnin Allah bane kuma su koyi da halittaccen kishi ba yanzu aka fara idan har mazanmu ba su daina chatin ɗin banza da matayen banza da sunan wayewa ba suna tura wa junansu tsiraici ba yanzu aka fara wallahi ba zan taɓa yafe jinina ba ko da abin da na mallaka zai ƙara. Auren ƙaddara.